Assalamu alaikum masu saurare, mu da sake kasancewa a cikin ci gaban karatun littafin mu mai suna rikitaccen aure na marubuciya Aisha Aliyu Taku Sweet Humaira kashi na goma sha hudu wanda yake zuwa muku a wannan channel namu mai suna Zazzautin TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. mai gadin yana nuna mata turakar aishan sai kawai ta nufa kofar ɗakin kanta tsaye inda ta shiga ta shiga buga kofar tare da yin sallama irin ta addinin islama cikin amsa sallamar tare da cewa maraba sannu da zuwa babanmu cikin tsananin jin daɗi take maganan sosai ta ƙara so bakin kofar cikin kuzari inda ta buɗe wa baba hannatu wani irin kallon sama da ƙasa baba hannatu ta shiga yi mata tare da taba baki inda a kyamace ta ce cikin ƙarewa falon kallon. я yanzu ke ce a cikin irin wannan daular haka jibi fa gida tsararre gashi ginin zamani wanda masu kuɗi ke yayi dole Aisha dole ki manta da ƴan uwanki tunda yanzu kin yi miji shi yasa kwata kwata ko dan ko sakon nan na kayan daɗi ba kya turo mana mu ma mu samu mu mu dangwala arziki Aisha kuwa shiru kawai ta yi banda mamakin irin maganganun da babu Hannatu take faɗa babu abin da take yi inda a cikin ranta ta ce babu Hannatu kenan ni ba ni dama tun da aka kawo nake fa nake fama da matsaloli iri-iri banda yanzu ina na samu rayuwar yanci har zuwa yanzu babu Hannatu bata daina korafi ba akan Aishan ta manta da su saboda a cewar ta Aishan bata aiko musu da abun duniya ba barar cewa babu Hannatu ta yi bisa kan doguwar kujerar da take cikin falon inda ta ce tunda ba a aiko mana ba yanzu tunda mun so sai a kawo mana mu ci mu ci mu cikin girki girgiza kai Aisha ta nufi hanyar kicin inda ta shiga ɗaurawa babu Hannatu girki tare da da kawo mata kayan marmari ta dan taba. sosai babu Hannatu ta ji ta koshi dan har sai da ta ji babu masaka tsinke a cikin ta sauran abubuwan da suka rage kuwa tura su ta yi a jaka za ta tafi da su gida nan ta sa Aisha ta kira mata Usman a waya ta shaida mishi da zuwan nata sosai Aisha take mamakin irin abubuwan da babu Hannatu take yi sai dai dama sanin hali ya fi sanin kama na'am dan a cikin halayyan babu Hannatu babu wanda bata sani ba jikinta na rawa ta shiga kiran Usman din a waya dan dai kawai babu yadda ta iya ne shi yasa da ba za ta kira shi ba saboda a baya ba karamin cin mutuncin babu Hannatu take yi mishi ba ita kanta ta rasa sanin dalilin da yasa babu Hannatu take son ta yi magana da Usman haka nan babu yadda ta iya kiran shi ta yi a waya inda bugu ɗaya wayan ta yi ya ɗauka Usman kuwa dama tun bayan tarewar Aishan a cikin gidan ya haɗa su ga baki ɗayansu inda ya shiga yi musu jawabi akan shi akan shi bayan shi baya, son tashin hankali tare da gindaya musu sharuɗa da kuma shimfiɗa dokoki masu sauƙin gaske tare da ɗaukan mummunan mataki akan duk wanda ya taka ya taka su sosai ya tsaya ya yi musu jawabin yadda yake so zaman su ya kasance a cikin gidan sannan ya ƙara tabbatar da Aisha a matsayinta na uwar gida uwar gidan shi wato matar shi ta farko ita kuma hanan a matsayinta na amarya wato matar shi ta biyu ba ƙaramin takaici zancen nashi hanan ba ƙaramin takaici zancen nashi ta yi ba ji take yi tamkar ta tashi ta shaƙi aisha har sai ta mutu ta bar duniya sannan ta sake ta rasa inda za ta sa kanta ta yi gashi ga baki ɗaya dokokin da usman ya shimfiɗa duk ta akan Aisha ne domin duk maganar shi guda ɗaya sai ya sako sunan Aisha a cikin tare da nuna ma ta girmama ta sannan kuma da ta daraja ta tunda ita ce sama da ita ita ma Aishan ba haka dan ya barta ba ita ma din ya nuna masa daraja Hanan kowa dai ya kowa dai ya girmama kowa dan shi baya son rashin hankali a ƙarshe da ta gaba za ta iya jurar hakan ba sai kawai ta fashe da kuka ta hau cewa ni dama ba ƙaunata kake ba gabaki ɗaya ka tsane ne komai ka ce ita sosai Usman ya natsu sannan ya dakatar da ita sannan kuma ya gargaɗe ta akan kada ta saki ta sake ita sake yana magana ta zo tana yi mishi rashin kunya ko kuma ta yi wata wata magana hello nurul kalbi wato hasken zuciya ina ina wannan mu ya kokari sosai usman ya natsu inda yake yi mata magana cikin tsananin kulawa da kauna a waya da da aisha ta kira shi ɗan gyaɗa kai ta sannan a shagwaɓe ta ce ina wuni nuru wato haske na cikin cikin cikin kulawa ita ma take yi mishi magana bayan sun gama gaisawa ne ta shiga sanar mishi da zuwan babu hannatu sannan kuma ta buƙaci dawowan shi gida don su gaisa da babu hannatu sosai ya ɗan gyara zama a inda yake sannan ya ƙara maimaitawa ƙasa ƙasa kina nufin yanzu haka tana cikin gidanmu ya yi mamaki bai yi mamaki ban yi mamaki ba don ko shi ai ya san wasu daga cikin halayen Babu Hannatu shi dai kawai ya yi mamakin zuwan nata ne yanzu matar da ranar biki aka rabu baran-baran da ita a fili ya ce sai dai kuma ba a raba hanta da jini amma ni dai gaskiya ina matukar tsoron zuwanta haka Usman ya ci gaba da saƙe abubuwa daban-daban akan zuwan Babu Hannatu inda jim kaɗan bayan ya kammala 'yan abubuwan da yake yi ya nufo hanyar komawar shi gida zuwan shi ke da wuya sai kawai ya tarar da Babu Hannatu a falon Aisha tsayawa ya yi sosai sosai cikin girmamawa ya gaishe ta duk da irin abubuwan da ta yi mishi a baya sosai ya dan zauna inda har suka dan zazzanta dan da har suka dan zazzanta tare da baba Hannatu dan sai faman jan shi da hira kawai take yi da za ta tafi usman ɗauko rafar 'yan dubu-dubu ya yi masu tarin yawa ya bata aisha ita ma ba a bar ta a baya ba don ita haka ta haɗo wa baba hannatu nata abun arzikin ta bata usman kuwa komawa bakin aikin shi ya yi domin ko a ɗan dawo ko a ɗan dawo wanda ya yi sai faman kiran shi a waya kawai ake aisha kuwa tasowa ta yi raka baba hannatu nan baba hannatu ta shiga tambayar ta turakar hanan kishiyarta cikin mamakin ganin yadda baba hannatu take take ta zumuɗin zuwan zuwan Aishan ta nuna mata turakar Hanan nan babu Hannatu ta yi wa Aishan salama tare da ce mace ta koma ɗakinta ita kuma ta nufi turakar Hanan Sosai Aisha ta tsaya tana mamakin irin abubuwan da Baba Hannatu take yi mata, sai dai dama tun da can Baba Hannatu ba ƙaunarta take yi ba. Baba Hannatu kuwa kai tsaye kan nufi turakar hananta da yin sallama irin ta addinin Musulunci tana bugun ƙofar ɗakin. Ta daɗe a tsaye a bakin ƙofar ɗakin tun bayan maganar da Hanan ɗin ta yi ta yi ta ce waye ina zuwa haka ta dinga tsayuwa tana jiran zuwan hanan bayan wasu lokuta sai ga hanan din ta karaso inda ta buɗe mata ƙofar ɗakin wani irin kallon raini ta shiga yi mata tare da tambayan ta ita wace ce babu hannatu kuwa fuska a sake ta ce yarinya dama ba za ki gane ni ba tunda bamu mu taɓa haɗuwa ba ni ce uwar ɗakin aisha kishiyarki kin san tun lokacin da aka yi bikin su bata ƙara bi ta kaina ba share ni ta yi duk da irin wahalhalun abin da na da na da na da ita a baya babu abin da ban yi mata ba a rayuwa amma yanzu ta watsa min ƙasa a ido tare da raba ni da mijina wani wan mahaifinta hanan kuwa saboda ƙuruciya da kuma tsananin ƙiyarar da take wa aisha da na taji ta aminta da babu hannatu nan ta yi mata masauki a falanta tare da kawo mata kayan alata ta kora babu hannatu kuwa nan ta barin da je ta yi ɗaiɗai ta dinga sakin zance da keshiyar da kishiyar 'yarta Aisha haka ta tattaro duk wani sirri na Aisha ta gaya wa Hanan tare da ƙara ziga Hanan ɗin akan sai ta tashi tsaye akan Aisha wai saboda Aisha ita ma bin bokaye take yi Hanan kuwa ba ƙaramin daɗin maganganun babu Hannatu ta ji ba don har murna ta dinga yi da babu hannatin za ta tafi kuwa har raka ta ta tare da bata kuɗi ta hau mota sannan kuma ta amshi lambar wayar baba hannatu a ta can gidan momi kuwa ita ma momin masauki ta yi wa baba hannatu a dan kareren falanta inda suka gaisa sosai da junansu nan baba hannatu ta ce gaskiya kina fama da aisha don wallahi jin don wallahi jin kunne na ne na ji yan uwan mahaifiyarta suna gaya mata yadda za ta mallake usman maganan gaskiya hajiya sai kin tashi tsaye akan ɗanki don wallahi idan har kika zauna sai ta raba ki da ɗanki rabuwa ta har abada ta har abada ni dai ina gaya miki haka ne saboda na na taimake ki wallahi momi kuwa dama abin da yake cikin ranta kenan duk da daga baya ta haƙura akan Usman din ya tare da Aisha matar shi zara idanuwanta ta yi tana ƙara tambayar baba hannatu sosai baba hannatu ta fuskance ta inda take ƙara kawo, sukan, suka akan aisha tare da cewa momi aishan ba ta da mutunci kuma ba ta da kirki ko kaɗan sannan ba ta ganin girmanta na ita ma momin ta haɗa wa baba hannatu sha tara ta arziki ta bata tare da, da sa direba ya soke baba hannatu a tasha inda za ta hau motarta ta dawo cikin kaduna baba hannatu kuwa abun nema ya samu gashi kuma ta dawo da tsaraba riki-riki da kuma kudade nan da shiga baiwa amina labarin abubuwan da ta aikata sosai dukansu suke jin daɗi tare da murna domin su a tunaninsu kwanan nan aisha za ta dawo gida a matsayin bazawara a yau usman a ɗakin hanan yake inda ya je ya yi wa aisha sallama tunda zai koma ɗakin hanan dama can ya saba yi musu hakan nan duk wance ya bar ɗakin ta yakan je su yi sallama kafin ya koma ɗakin ɗayar bayan ya gama yi wa aisha sallama sun rabu lafiya cikin kewar junansu da kuma ƙauna kansu tsaye ya nufi tsaye ya nufi ɗakin hanan inda ya je sai faman doka uban sallama yake yi amma tamkar bata cikin ɗakin sosai yake ƙara mamakin irin abubuwan da hanan da hanan da ke yi take yi mishi ji ya tamkar ya juya ya wucewar shi tunda kofar falon nata a rufe take don rufe ta ta daga ciki har ya juya sai kawai ya ji ta kira sunan shi yaya usman a hankali ya juro ya juyo tare da yi mata wani irin kallo rashin haɗe ya ce haba hanan dama kina ci na amma shine zaki bar na tsaye ina buga kofa sosai kanta sosa kanta kawai ta tare da ce mishi ni dai malam ka shigo kawai tunda dai mai faruwa ta riga da ta gama faruwa a cikin ran shi ya ce su dai wasu matan suna an aurar da su ne kawai amma ko kaɗan ba su ma san menene zaman auren ba yarinya tamkar wacce shaidanu suka gama yi mata fitsari a ka gabaki ɗaya ko kaɗan ba ta da kunya a tsakiyar falon ya yi tsaye yana ƙarewa falon nata kallo saboda irin tarkacen da ke cikin falon sannan ga kuma wani irin hamami da yake tashi ta ko'ina sosai yake kare mata kallo cikin mamakin yadda take take iya rayuwa a cikin kazantan da ya gani cikin tuhuma da mamaki ya ce hanan anya kuwa lafiyar ki ƙalau kuwa menene haka nake gani ta ko'ina a cikin ki? daga an yi magana ki kama yi wa mutane rashin kunya bata ma bari ya gama maganar da zai yi ba ta ce ni dai wallahi na gaji da ƙorafan da ka a cikin gidan nan kullum da ka zo sai ka kama yi wa mutum fada to ni dai wallahi na gaji idan za ka kwanta ka kwanta kawai ikon Allah kenan abinda kawai Usman din ya faɗa kenan inda ya nufi ɗakin ya yi kwanciyar shi baki ɗaya mamakin irin rayuwar Hanan kawai yake yi a hankali ya fara jin bacci na ɗauke shi inda ya fara rufa idanuwan shi a hankali jin hanan ɗin yayi kan jikin shi tana ƙoƙarin cire jallabiyar da ke jikin shi cikin tsananin mamaki da firgita da firgita saboda ganin irin abubuwan da Hanan din take yi ya tashi firgigit cikin zara idanu haba Hanan wai ke ko kaɗan mai yasa baki da kara ne wai ke baki jin kunya ta ne anya kuwa Hanan Hanan kam ko a jikinta ci gaba ta da cire mishi kayan jikin shi tare da ƙara makale shi da kyau tun yana iya ƙoƙarin dakatar da ita haka har ya gaji ya haƙura ya bar ta Hanan da ya kam yaurin ta fes dan dama ta daɗe tana jiran wannan rana washe gari da safe karen ta shiga kiran Hajiya Maryam mahaifiyarta a waya inda take shaida mata da abin da ya faru a jiya tsakaninta da Usman. Usman da ke tsaye a bayan Hanan yana jin duk abubuwan da take faɗa wa Hajiya Maryam shiru kawai yayi banda mamakin irin tarbiyyar Hanan din da kuma ita Hajiya Maryam din da take biye mata babu abin da yake yi gabaki ɗaya ji yayi wani irin kunya ya kama shi dan ji yayi tamkar ya nutse a cikin ƙasa gashi gabaki ɗaya mamaki ya ishe shi saboda a yanayin da ya ji Hanan dan sam ba a budurwa ya ce ta ba ita kuwa hanan yau sai faman nishadi kawai take yi tana jin daɗi kamar kullum kalan kamar kullum ma yau shiryawa ya yi inda ya wuce gurin aikin shi A wannan yau ne Hajiya Maryam ta kawo wa Hanan wani sihiri na musamman da za ta yi amfani da shi idan sun zo kwanciya a yau din da daddare na mallakar Usman mallaka ta yadda zai rabu ta Aisha rabuwa ta har abada kwata-kwata ya mamanta yana da wata mata Aisha a rayuwar shi ballanta na kuma ya maje inda take batun nuna mata soyayya ko ko kuma wata kauna ma ba a maganar wannan Hanan kam yau ta natsu ta shirya ta shirya ko ina tsaf sannan kuma ta ɗauki wanki sai faman sannan kuma ta ɗauki wanka sai faman sheƙi kawai take yi tamkar wata walƙiya ga ƙamshin da take yi ta ko'ina a guje a guje ta tashi ta leƙa windo musamman ma da ta ji shigowar motar usman ɗin wani irin murmushi ta saka da ta ga shi din ne ya dawo kamar kullum yau din ma bayan yi wa Aisha sallama ɗakin Hanan din ya dawo da niyyar kwana Hanan kam yau tun a bakin ƙofar falonta ta maƙale shi don a shagwabe ta faɗa jikin shi tare da sa hannuwan hannuwanta bibbiyu ta ƙara ƙanƙame shi Usman kuwa ga baki ɗaya kewar matar shi Aisha kawai yake yi tare da ƙara jin wani irin ƙaunarta a cikin zuciyar shi dan dama shi ko kaɗan baya son mace mara kunya gashi Hanan ko kaɗan ba ta da ita dan zuwa yanzu ga baki ɗaya lamarin Hanan ya gama razana shi ko kaɗan baya jin daɗin irin abubuwan da take yi gashi ga baki ɗaya sai faman ciccusa kai kawai take yi gashi dama shi ba son da yake yi ba duk duk cin kanshi yake ga baki ɗaya a takure yarinya sai ka ce mai ya wani irin ajiyar zuciya ya ajiye tare da ƙara ƙanƙamo shi ji irin yadda take ƙara shigewa jikin nashi hanan kuwa yau dama ce ta ƙara samuwa haka ta dinga yin yadda take so har sai da ta yi nasarar amfani da ƙulle-ƙullen da hajiya maryam mahaifiyarta ta bata washe gari da safe kuwa usman rasa inda zai sa hanan ya yi saboda ga baki ɗaya ita ce yake gani a gaban shi gashi wani irin shauƙi da ƙaunarta yake ji a cikin ran shi aisha da ke ɗakinta gaba ɗaya sai faman zagaye kawai take yi inda take ta faman magana ita kaɗai mamaki take yake yi har misalin karfe sha biyu na rana amma usman ko leƙe gashi ba haka yake yi musu ba kuma ta leƙa ta ga bai fita ba don motar shi tana nan da misalin karfe biyun rana bayan ta idar da sallan azahar zaune take bisa kan dadduma inda take ta faman karanta alkur'ani mai girma inda bayan ta kammala ta yi ta'addu'o'inta tana kai kukanta gurin ubangiji Allah yau dai a haka har zuwa bayan sallar isha'i Usman dai bai leko inda take ba amma kuma sai dai tana ganin shige da ficen shi inda zai je yayi sallah a masallaci ɗakin nata ne kawai ba zai zo ba zuwa yanzu gabaki ɗaya ta gama tsorata ganin yadda ya ɗau ganin yadda a yau ɗin Usman mijinta gabaki ɗaya ya sauya mata gashi ko zuwa inda take bai yi ba kuma yana cikin gidan haka ta dinga saƙe-saƙen abubuwa daban-daban a cikin ranta inda daga baya ta ji ta ji tunane-tunane sun ishe ta sai kawai ta fashe da wani irin kuka mai muryar tausayi da sosa zuciyar duk wani mai sauraren shi to masu saurare don jin ci gaban wannan labari sai ku tara zuwa kashi na sha biyar